salatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa haka yan uwa musulmi iyaye mata da ma sauran jama'a duka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 33 aya mai lamba 22 yake min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahi alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا cikin muminai akwai wasu mazaje da suka gaskata wa Allah alkawarin da suka yi mai cikin mazajen akwai waɗanda har sun riga sun mutu shine qada nahbu kenan cikin su kuma wasu na jira ajalin su bai zo ba tukun amma ba su canza ba me yasa na fara da wannan aya a wannan rana ta juma'a kwanan wata kunji shekarar ma kunji saboda ina so in kulla alaƙa tsakanin darussa ne kan sahabbai guda hudu da yadda haka ɗin ke shafar rayuwar aure saboda haka maudu'i na sunansa mutuncin mace ɗakin mijinta sunan maudu'i na kenan mutuncin mace ɗakin mijinta ai ba za mu ce mutuncin mace kasuwa ba mai kawo kasuwa mutuncin mace ofis me kawo ofis mutuncin mace rumfar saƙa abadan mutuncin mace ɗakin mijinta ba ma kuma sai na shigo da wannan aya saboda kamar da na faɗa kulla alaƙa tsakanin wannan aya da rayuwar aure ita wannan aya tana cikin suratu al-ahzab kamar da na fara sura 33 kuma aya ce mai lamba 23 daidai sai wani sahabi yake gaya mana dalilin saukar ayar wannan sahabi shine Anas ibn Malik Maliku ibn Nadir Nadir dan Damdam al-Khazraji al-Madani yake cewa wannan aya ta sauko ne dangane da baffana wane ne baffansa shi ne anas ce wannan anas ɗin sunansa ne nima aka samin ai ce wa bihi mito. haka al ya rawaito ko da ibnu kasir na cewa in fara da bihi al bukhari ya kaɗe ta da fito da wannan ruwaya ita infradiya ba ya fa'idantar da rauni tun da ya tabbata ayar na cewa kamar da kuka ji cikin muminai akwai wasu mazaje da suka gaskata ma Allah alkawarin da suka yi cikinsu wasu sun mutu wasu kuma suna jira amma wa ma baddalu mai tabdila to sai anas ya ce ta sauko ne akan babba na anas ibn al shi sunan shi ne anas ibn malik babban nashi anas ibn al-nadir shi anas dan malik baban shi maliku ibn al shi kuma wannan sahabi anas ibn wa nadir amma shi irin anas ibn malik maliku ibn al-nadir kenan kaga babban sa ne yake cewa lokacin da aka je yakin uhudu yakin badar kai Afon, wannan baffan nawa bai samu zuwa yakin badar ba malam wannan abu sai bata masare hankalinsa ya dugunzuma ya yi dubu ya ɓaci ta ce manzan Allah ya fita yaki ba ji da ni ba ta ce wallahi in Allah ya raya ne na sake ganin wani yaƙi tare da manzon Allah wallahi Allah zai ga abin da zai yi la yarayanna lahu ma asna'u ya alƙawari alkawari alƙawari ba ya rantsuwa ko bai rantsuwa ba to sai ya cika alkawari. to sai kika ce ga alaƙa za ta zo sai kika ce don mutumin kirki nagartacce salihi da ya zo neman auren yata inda ya tabbata nagartacce ne ba zan kalli mukami ko duniya ko kaza kaza ba ni ko zan aura mai can sai nagartaccen ya zo amma babu kwandala a hannun shi kuna jina da kyau ba kwandala babu gari a hannun shi babu shuni ballantana a bashi murzazzare mai kudi kuma ya zo ga kudi cike da jaka kuskus sai dai fantararre tambadadde hargitsatse ne allahu akbar nan jarabawa ke zuwa sai ki cika ma allah alkawari domin ayar ko da dai da maza take nufi to ai aya ita tana aiki akan duk wanda ya aiki ne ko gane ba ne min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi ba man qada nahbahu ومنهم wa ma وما بدلوا تبديلا ana magana kan Anas ibn Nadir amma ai suna da application akan kowane ne ne aiki ke ma sai ke ma alƙawari a duniyar aure in dai salihi yazo to za a yi sha'anin na insha Allah sai salihin ya zo sai kika fara wa in wa in da lakin lakin ina alƙawarinki ina gaskiyarki kuɗi ya fi imani kenan a Allahumma la kuɗi bai fi imani ba kuɗi yana ƙarewa imani fa sai dai imani ya ragu in aikin kirki ya ragu imani kan haɓaka idan aikin kirki ya mai to ƙalubale gare ku iyayen mu mata shi yasa nake lacca ta na taken me mutuncin ya mace me mutuncin ya mace me taken da dukkanin ku daga dakuna ku zo na miji in aka aurar da ke za ka ke dakin miji ke ma yarki za ki kai ta dakin miji a dakin miji alkhairi kan tabbata a samu haƙuri taimakekeniya a samu ƙana'a a samu yadda da juna a sami tawadu'u zumunta ta haɓaka zirriyan wannan gidan ta je wancan gidan an gane ko a samu a ci ba a samu ba a yi haƙuri yau da gobe sai Allah mutuncin mace ɗakin mijin to shi wannan sahabi da ke gaya mana wannan rahoto sai ce anas ibn nadir alkawarin da ya yi na inda yaƙi ya zo Allah zai gani kuwa malar sai yaƙi ya sake zuwa bayan yaƙin badar da aka yi shekara ta biyu shekara ta uku sai yaƙin ɓar ya zo zarin tambayi ku ɗani nukan yi tambaya wa za ta gaya mana a shekara ta nawa aka yaƙin badar nakan yi tambaya domin ku iyaye ne karatu dole ku san shi saboda idan kuka yi karatu wallahi duk kun da mu amma ba karatun a kuturu ba surutu ba aiki Allah ya sheku da irin wannan gaya mana malama shekara ta nawa aka yakin badar shekara ta ta uku bayan hijira albarka Allah ya mana gaba daya amma ban karba ba shekara ta nawa ta yi ƙoƙarin ta shekara ta uku maza maza maza ku ƙarisa lokaci ya tafi ku yi haƙuri mun yi jinkiri saboda rura shekara ta nawa ne shekara ta ta biyar albarka Allah ya muku gaba ɗaya ban karɓa ba shekara ta nawa la haula wala quwwata illa biyar. jihar Kaduna na da local government nawa a ah, ku ɗaya ku tsaya ku tsaya jihar Kaduna na da local government nawa yau oh, wannan kun sani ko amma tarihin kun sani ba Yar muka ce to ai ba laifi ne in sa local government ba laifi ne. amma me yafi muhimmanci abin da nake cewa ku faɗa shekara ta nawa shekara ta nawa ku kalli ya tsona shekara ta nawa to ku rike ku rike in ka zo makaranta aka yi karatu maza maza rubuta kin karo wani sahabi ne ya yi bakin ciki bai je wannan yakin ba anas ibnun ibnun nadir ankil din anas ibnu malik na ja muku aya daga sura mai lamba nawa aya ta nawa sura mai lamba 33 suratul ahzab aya mai lamba uku. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا ما لا أكد ياكل أهد بينا القوري سياكل أهد يزو باين شكرا يا. كينن ياكل أهد الشكرا تنوى أكي شكرا تنوى لكيو كنا بينا نيكو أكي ياكل أهد رناء أصبر ran asabar shekara ta uku kafaran maka suka yi wa madina dinke da matan suka fito matan su karkashin matan sarkin maka a lokacin hin su dubu uku amma sahabai guda dubu ɗaya ne kawai kuma dubu ɗayan ma sai munafukai suka ziga ɗari uku suka bar manzan Allah kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tinkari fagen yaki da mutun nawa da mutun nawa kacal taya 700 za ta tinkari dubu da ba dubu uku ba don abin daga Allah bane amma da yake abin da Allah ne ba magana yawa bane suka samu galaba amma ga shi muna da yawa yau za ku yanda ake galaba ma yau muna da yawa yau amma kallon da ake samun nasara kanmu a kashe musulmi a ci musu mutunci tare da yawan mu eh saboda hakikanin musuluncin doron musuluncin muna son wa'azi daga yara mata da samari wasu suna bikin st valentine misali ranar mazinata ranar yan iska faɗa da kyau karfi da shakka ganin da valentine kin sauka daga hanya sauraka duk wanda ta yi valentine to valentine kuma ta sani ta bar hanyar annabi muhammadu kuna ji da kyau na sha faɗa ku ne kishirin tafiya mata 'yan al'umma in ka ga ɗa namiji malami wani sadauki fitacce waye-waye haifarsa aka yi an mai tarbiyya mace ta kirki in ka ganta tarbiyya aka yi mata ta yaya za ka lalata mata ka raba su da hijabi ka ɗauke musu Allah ka fita da su da gidan aure aikacin mutunci su shi yasa arna suke jin haushin ku in suka ku da hijabi da sauran munafukai ba rike addininku wannan shine identity card na hukun ubangiji kuna jina da kyau matan maka suka taho suna waka suna nahnu banatu tariq namshi anan namariq in taqbilun suna waka suna mune ayan tariq ya ku mazajen mu in kuka tunkari yaki za mu ci gaba da kaza kaza kaza in kuka ja da ba za mu rabu kowanne namiji yana tsoro ya ja da baya in ya waje in ya gama tassa sai fi gaba da yaki malam anas ibn nadir a wannan ranar tun da ya ma Allah alkawari ya ce in yaƙi ya zo Allah zai gani malam ya ɗauki takobi ya fara ya tinkari kafirai su dubu uku sai ya gaya ma abokinsa sa'adu bin mu'az ya ce ya sa'adu wallahi إنني لأجد ريح الجنة janna جبل أحد والله يا ya sa'ad ina jin أباين aljanna a bayan dutsen uhud to ki tambaye kanki ya يا shiga aljanna ne ya كنت san وانا aljanna sai muka ce wani mamaki ne jaririn da uwarsa ta haife shi makaranta ya je ya yi digiri ko diploma har ya san da ake shan nono ba Allah ba ne ya salanta shi yanzu ke farcenki da kike sosa inda ke miki kaikayi kin je makaranta kin koyon da ake sosa fata ne allazi khalaqa fa sawwa ne wallazi qaddara fa hada khalas wallahi mala anas ya fara yaki ya tare kafirai su sare shi sai da suka kai shi kasa anas dan malik yace a jikin sai da aka samu sara da takobi da suka da mashi da harbi da kibiya sau 80 da ƙari gawar aka yi mata kacakata har ya ce babu wanda ya gane gawar sai 'yar uwar babana sunanta rubayya bintu nabir rubayya bintuwa nabir shi sunan shi anas ibn malik malik ibn nabir wannan sahabi anas ibn nabir ya kawo babansa rubayyi bintuwa al nadir yace ita ce tace a ai wannan ai Anas ne ai ta gane shi ta hanyar yatsunsa to shine Allah saukar da wannan aya من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله a'lai cikin muminai akwai wasu mazaje da suke ma Allah alƙawari suka cika ya cika ko bai cika ba to ke ma mai da akalar kai sai kika ce Allah ne ma alƙawari misali na rade Allah baka bani aure ba tukun saboda lokaci ana samu yarinya ta sha takwas, ta kai da biyar, har talatin, wata ma ta fara kwankwasa ma arba'in kofa biji da zuba ai abin daga Allah ne ai misali Allah ya ga dama ya kawo miji salihi nagartacce at la, sai kika ce Allah dan na gode maka ni ko zan yi zaman aure yadda kake babu gulma babu zari babu ta da fitina babu jin ainihin kus kus babu ɗaukar zuga a matsayin gode maka kima Allah alkawari kenan sai baki can sai kika gamu da jarawa Allah ka kyashe sai kika sauka daga hanya bari ba ku misali na gaya wasu mata a dutse a shigawa sati biyu da suka wuce wani mutum ne yana dawowa a mota ya ga wata mace da hijabi tana kiciniyar shiga bus da mazaje sai ya fahimta a ah, aiwanta ce matar rock ta ce sai ga bai dace ba sai ya faka motar shi shigo in kai gida mana ya bude kofar baya shi manufarsa ya kare mata mutuncinta ya tsara wannan hijabin ta ko shiga ya je kai ta ya aje ta a kofar gida wata ta dauki waya ta dauki waya sai ta gaya wa mijin wannan matar to fa ki san yi na ganshi da wata mace a mota ta gan shi da wata mota ita kuma ta ce to kuma sai mai ya ke uwar gulma cika sani ko matarsa ce a wata unguwar cika sani ko yar uwarsa ce ya ke gulma wuya mai maza gwaigwai da kiti fifi da kutu balbal ka watsa maka ƙafa a fuska dukkan ganin me yasa shigo da wannan Addara kin shiga gidan aure zaki zauna lafiya sai mai maza gwaigwai ta maza gwaigwato miki don ta tankaban miki da garinki watakil tana jin haushi ke allah ruwa miki asiri a baki gidan aure? gidan aure ne imani alkhairi ne albarka ne muruwa ne da'a insaniya ne kuna fahimta ta da kyau sai kika yi ma allah wannan alkawarin kina gidan aure cikin mutunci da daɗi ko ba daɗi mai rashin daɗi ai saboda ai kwana biyu mun ci nama ba shi ne ba daɗin wata nawa kuma kike cin nama ɗin ba za a gode wa Allah ba ai ai ai ina tsammani ai ina tsammani ina tsammani a wayarsa da ya fito waje yana kula wata a na kike wannan magana النبي يقول إياكم والظن صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث كم خاريدة مسلم حديث أبو هريرة إنا قرقتنك قمدا ممونا زتو يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس تسنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغصب بعضكم بعضا أجل سورة من لما أربعين ذكرت ina zato ina zato ina zato ina zato shin kin gode ma Allah kan wannan in tuhuma zaki ki bari ki ga da'ir mana ba da jalle kila kyan waya bane wata abu yake ga har fannar da kai a Abuja misali ta ce mijinta na ga wadannan wasu daga cikin mata a Abuja na ce yanzu misali a cikin ku ne ana Abuja aka samu aika aika ka kashe mijinta wai wai me ya zafi shi ko ba wuta ba na ce misali yan nan tata da ta kashe mata uba idan yar ta girma wata ran ya za ta da yar tata kuma lokacin na zuwa za ta ce da yar ta ki haƙuri na kashe ubanki a ne going to come ya za a yi ne to misali shi sa abin tsiya yakan haifar da tsiya ba ta yi aiki da ayar sadaku ma'ahadun laha'alai ta hannun ba ke ga haka ba da haka suka ce kullu lalila, lalillah akhirhu inna lillah duk abin da yake ba dan Allah ba ƙarshe a koma ana inna lillah bala'i ya sauko ki kun ji Anas ibn Malik ku gaya min matar da ta gane cewa la ashe dan uwana ne ta hanyar ratsunsa wace wane ne ba ba ne. na'am la ba rumayya bace rubayya rubayya da an baki ku gane larabcin da kyau rubayya bintuwa bintuwa yaya take da anas ibn malik gogo ko inna agun ba haushe wace ce gogo kanwar wace ce inna ko inna yawa wane ne to baffa wane ne kawo ko kawo jamil to raka shi anas ibn nadir me yake ga anas ibn malik baffa ita ma rubayya ya take an sami sara da suka har tamanin da nawa Tamanin da tamanin da ‘yan kai jamil jamil wani sahabi ne anas ya gaya mai ina jin kanshin aljanna bayan uhud na'am sa'ad ibn sa'ad ibn wa to kun ji misalin sahabi na farko sahabi na na biyu shine abu dujana abu dujana ta cikakken sunan shi simaku ibn kharasha simaku ibn wa kharasha shi ma da aka zo yakin uhud subhanallah yi ma Allah alkawari yake Allah zai ga yadda za mu ka ji mazaje mutanen manzan Allah yanzu ka samu kazamai suna zagin sahabbai kazamai la'anannun mutane malam kuma wallahi kuma da hankali suna farautin ƴaƴan su ƴaƴan musulmi ta hanyar mutuwa ta hanyar kaza duk dare kiyafo kuma da hankali sai kun tace kun darje kun tankade kun rairaye wa zai aure yarku kwaɗayi kan haifar da wulakanci kuda garin kwaɗayi an halaka kuda yi mai guntun jela garin kwaɗayi an faɗa rani abu jujjana ya sunan shi simaku ibnu ibnu wa ibnu kharasha kha'un bil ra'un bilfata fatha shinun sha'un bil aka je ke sai manzan Allah ya ce annabi ya ɗauko takobinsa ya ce wa zai riƙe wannan takobi yau ya yaƙi kowa ce ya rasulallahi ana ana kowa yana sha'awa sai ce amma fa sai wanda zai riƙe takobin da haƙƙin shi a sai kowa tsorata da ta to haƙƙinsa muna tsoro mu ce mu ne mu kasauki haƙƙinsa sai abu dujana ya ce ni zan rike takobin in ba da haƙƙin malam sai dauki takobin to sai ɗaura ƙyalle a kan shi ana kiran ƙyallen zan tambaye ku isabatul mauti isabatul isabatul wato kyallen mutuwa bandejin mutuwa kyallen ja ne shi abu dujana duk lokacin da aka je in aka ga wannan kyallen to bahaushe za a yi bala'i kenan da in ya fara fafatawa sai ya ga wato bayan kafare haka ya ɗora wannan tsallan ya fito ya fara yaki yana rera waka yana inin ru'un a hadani khalili wa nahnu bisafiladan nakhili Allah akuna fi dawmad dari fil kabuli adrib bisayfillahi war rasuli wa za ta haddace baitocin nan dan Allah don muna son ku rike karatu ne shi cewa imimru'un ahada ne khalili wa nahnu bi safiladan nakhili alla aquma daratil kabuli adrib bi sayfillahi war rasul ku fadi naji imimru'un ku fadi da gaske imimru'un imimru'un ahada ne khalili alla aquma daratil kabuli ألا أقوم الدهر في الكبول أضرب بسيف الله والرسول إن امرؤ أحدني خليلي ونحن بالسفيلة جنخيلي ألا أقوم الدهر في الكبول أضرب بسيف الله والرسول وتحدثي وتحدثي ina so ku sani matan sahabbai ana ba da darasi nan take tana da rikoda irin ta ubangiji ta haddace me yasa aka samu raunin hadda a tsakanin mata yau saboda gusuru tsoma ya yawa cikinsu. da kuskus da kunji-kunji to Allah kiyaye ku faɗi innim ru'un ahadani khalili wa nahnu bis-saf'i ladan ألا أقوم الدهر في الكبول ألا أقوم الدهر في الكبول أضرب بسيف الله والرسول إن امرؤ آهدني خليلي ونحن بالسف لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكبول أدرب بالسيف الله والرسول ينا سوى جماعة السلمي فأنا إرم متنة واند مصوينة نأوك مسأل كوري نجا أبو دجال إن امرؤن عهدني خليلي ني دا خليلي مصوينة ينا نفهمها yana nufin wa soyayyen alkawari wa nahnu bisathi a lokacin da muke kwazazzabo ladan na nakhili a gindin bishiyar dabino lokacin yakin uku wallahi ina karanta nan sai nake ganin kamar ga wurin a gabana ake Ke je madina Allah kai ki ga ainihin uhud za ki ga dutse ne tsayinsa ya kai kilomita takwas faɗinsa kilomita hudu nan ne maza da suke alkawari suke abin da suke yace adrib bi sayfillahi war rasul zan da kiwuyan kafirai da takobin Allah da takobin manzo wallahi Abu Dujana haka ya shiga fage tare da sahabbai an kashe guda 70 a ranar kun san beguwa kun san beguwa kun san beguwa da beguwa da da bushiya wacce ta fi kaya zankalara zankalara beguwa kayarta zankaleliya ce fiye da tsayin ƙayar mai bushiya beguwa in ta gamu da wato barazana sai ta fara cilla ƙaya, shi ne bahaushe ke cewa ta da ƙayar baya ai karin magana ne mai tarihi ai kun gane? me sa na shigo da beguwa kuma da yaƙi ya yaƙi a yaƙin uhud sun san abin da abu na yi sai je kifa akan manzo Allah haka yake duk kibiya ta sauka a bayana sai da bayan shi ya zai da kasan beguwa shi suna da shigo da maganar beguwa ana tulla masa kibiyar ya ce ku yi yi da wani abu ya taɓa muhammadu gara na mutu waɗannan ne wani ja'irin zage su a ba kai kasan da magana yi kai ka san ba musuluncin manzon Allah bane ake yi inda za a taba su Allah ka kare mu ka tsare mu cikin wani to shine Abu Dujana ke rawa a innimru'un ahadani khalili wa nahnu bisafi ladan nakhili alla aquma dara fil kabul adrib bi sayfillahi wa rasul har yanzu ku haddace ba hawla wala quwwata illa billah maimaita ne ku faɗi innim ru'un ahadani ahadani khalili wa nahnu bisafhi لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكبول أضرب بسيف الله والرسول فترى إن امرؤ ني وأنا مسلمي اهدني خليلي دمطوينا مصوينا نتوكل مسا القوري ونحن الوك تمو بالسفي muna valley muna kwazazzaban من لدى النخيل wajen bishiyar الله اقوم الدعر في الكبولي ya ce a kul na zauna a sahun baya shine kabul in kasance gaba ina ɗan kafir shine kabul a dirbi saifin layi inda kiwiyan kafirai da takobin Allah war rasuli da manzo ku faɗi innin ro'un a hada hadani khalili wa na nahnu bi ladan na nakhili ألا أقوم الدار في الكبول أضرب بسيف الله والرسول أبو دجانا كيرا يتكى القوري يتكى القوري بيغمد وحالا با kibiya a bayan shi kuma ne ikon Allah bai mutu ba ba kashe shi ba ga kibiya a bayan shi ne majin adadin abin da zai huda masa fata guba ta shiga tetanus ta shiga amma bai mutu ba don san wuya ba ta kisa mutuwa sai yin ajali ya yi to ya za mu kulla alaƙa tsakanin wannan da rayuwar aure kadara mijinki ya fita neman abinci ya je lagos ya je kaza kaza ba abinci sai ki yaji sai ki yaji sai ki manta neman Allah bayan mun ce mutuncin ƴamace mace mutuncin yanzu misali kina da 'ya'ya baligai sun kai guda takwas a gabanki dukkanin uwa da uba in suna da 'ya'ya da suka isa aure kusan suna cikin tashin hankali kusan saboda 'ya mace an fi jin tsoron abin kunya game da ita fiye da ɗa namiji saboda matsayinta ba na wasa ba ita uwa ce mutuncinta ba na wasa ba ne shi ya sa musulunci ya ce jikinta ma ta tsari karki fito ki tsallata jiki ta hijabi mutunta kanki da kanki hijabin nan shi ne kima hatta arna kirista da suke surutu da suke yawo tsirara bible ya ce ina ba da misali bible ya ce ya mace ta rufe jikinta a biblance a cikin samun first corinthians chapter 11 verses 5 to 6 bulus ya ce in mulakanci ne mace ta tafi kanta a bude ta rufe jikinta ana nasu littafin da haka muke karanta musu muke cewa ko kun kafirce kuna su mu kafirce a littafin ku a cikin littafin a bible littafin da ake kira deuteronomy kubo shari'a sura mai lamba 22 aya 13 zuwa 21 aka ce duk wanda ya auri ya mace in ya tara da ita ya iske ta ba budurwa ba ce a jefe ta ta mutu a bible waka ce oh kuke surutu in murike musulunci kun zama arna sai mu zama arna wadda lau takfuruna kama kafaro na sawa. in kuka ce wannan ai a cikin tsohon alkawari sai mu ce a cikin sabon alkawari ku karanta littafin Matthew chapter number verse number 17 a sabon alkawari ai bulus annabi isa kunce ya ce kar ku ɗauka na zo in kawar da dokokin bible ne in tabbatar da su ne ba wai muna bukatar su ba amma muna zaune a ci ƙasar da kana bukatar irin wannan ilimin don ka daki kafiri da makamin da ke hannun shi amma an ce ƙur'ani muna makarantawa balan za mu je makaranta wancan a littafin zuga abin da aka ce ko da aka babu kayan miya sai ke yaji Allahu akbar ina haƙuri yanzu kin yaji kin je kin zauna a gidanku Daki za ka yi daki kila ƙannin ki inda ba gidan mijinki ba ne kuma yanzu kina jiran lokacin da bazawari zai fito yaushe ne ne Allahu a'lamu ma zuga ki ai an miki sakiyar da ba ruwa sai an dafa a baki a gidanki ko sai abin da kike so ki ci sakwara da kakkiya sakwara musulma abin da ke so ki ci yanzu abin da gada ma aka baki da ke da ƙannanki ku ci indomi ko kuma indoyu magana ta ƙare sai ki zama dukin wulakanta saboda kin ki haƙuri ne amma kallon sahabbai ina faɗin su ne in kulla alaƙa tsakanin wancan da rayuwar aure da babu ba zai yi bane kace ba a samu alaƙa tsakanin karatu sahabi na farko wa na gaya muku anas ibnun a wace shekara ya samu shahada ku rike shekara ta nawa shekara ta nawa ta biyu kuma a dalilin abin da ya faru a shekara ta nawa ne alkawari lokacin yakin mai jamil wace ba mu wannan riwaya wannan rahoton ɗan ɗan uwan shi waɗannan wannan shi anas ɗan malik sahabi na biyu shi ne wa abu dujana cikakken sunan shi simaku ibnu to ku kame waƙen da ya Allah ku kawai yanzu dai kun hada shi ne waƙan da ya yi da zai ji yakin uhud shi ko karar ahem bisafi safi ladan ahem Allah a kuma darafil ahem adrib bisaifin lahi adrib bisaifin lahi ku sake faɗi in nimru'un ahadani khalili ونحن nahnu لدى النخيل Allah أقوم الدهر في الكبول أضرب بسيط الله والرسول nake cewa duk wanda ke da ya baliga a gida yana cikin tararrabi wane ne zai zo neman aurenta yaya kai in ma an yi auren hankali bai gama kwanciya ba sai an ga komai ya ɗore lami lafiya an yi aure an sako miki ya akwai kwanciyar hankali to ne ke jawo matsala ne inda mata iyayenmu kun ƙara fahimtar mutuncin ya mace ɗakinta yanzu ke baya baki sha'awa shiga mutum ɗan shekara tamanin da matarsa ya shekara saba'in suna cewa shekarunmu yau hamsin ko yaji ba taɓa yi ba abin ba sha'awa ba a samun su ba a samun su amma ke astaghfirullah akwai bazawarar da wannan aurenta shine aurenta na goma ba a samu na goma to kai ka aura kuwa ka je ka aure tsintantar mage ta sake gudu ko kuma shi wannan a ce auri saka ne auri saki auri saki auri saki wai shi bai iya haƙuri ba har ka ji yana gaya wa matarsa wai ke ne fa yanda nake canza ka nake canza aure wannan ba mutumin kirki ba ne ba ba shi aure ya kamata ma a kafa doka a hana irin sa misali yanda ainihin ɗakin mace mutuncinta ne yau ai kai ma ɗakin matarka mutuncinka ne ai domin za ka je ɗakinta hankalinka a kwance abincinka a kintse tufarka a gyare butar ruwanka a cike in almajiri ne dan uwa littattafanka a cikin kabas a gyare sahihul bukhari daban bangaren tafsiri daban in malama ka auro ko ka auro jahilar jahilo to sai da hali yayi sai ta hada maka bukhari da magana jari ce kaga magana ta lalace shi yasa abu ne muhimmi in za a yi aure namiji ya su mace abu hudu ya fita shekaru in zai yiwu ya fita kuɗi don shi zai shigar da gida ya fita ilimi ya fita jaruntaka don kare zama ragon maza ya ce da gitan ina maciji ne da Allah je ki leka ina jiran ranki misali aga zama rago kiyar kuna fahimta ta da kyau yan uwa mata waɗanda na sha faɗa in ba ku ba gida in kun yawa gida ya kyau ku gane cewa wallahi mutuncin ku rayuwar aure duk wata haihuwa in ba ta hanyar aure ba ne ba haihuwa ba ce mai daraja Allah na sha ba da misalin wata mace ina jin ko kwanaki na fada zan sake fada a ta yi rayuwa ta banza ta haihu a kwararo ta haifi ɗa namiji yaron har yi wayo sai ta sa shi a makaranta yaron nan sai ya ga wannan tasa duk lokacin da aka je taro tsakanin malamai da pta ake cewa ko? menene pta iyaye da malamai parent teachers association sai ga uwarsa ta zarge ta je gun taron ranar sai ce mama ina jin tausayi ki gaya wa ubana irin da zuwa gun taron nan saboda na a aji kowa babanta ne ke zuwa mama innani uhibbuki ina son ki su kaga tonan asiri ya zo sai ta ce ah su ai ai babanka ya mutu haga ta yi karya. yake ce mama ina danginsa suke ramin karya. ƙarya fure take da ta gade bayan da za ta yi sai ta rungume shi tana kuka tana ka yafe min na cuce ka ai kaji kaji kaji asalinka ba da aure aka same ka ba wayo Allah ya kalle ta ce zalamti ne kin zalunce zalamti ne in innaki zalamti ne yanzu uwar da ta haifi ka gaya mata haka eh ai ta yi ne ta yi ne ta ja makanta ne da gidan aure aka haife shi za ta ji kunya za ka ga yarinya tana polytechnic ko jami'a matar aure mijinta ya sauke ta a mota da ciki turkisi na aure ba ta jin kunya komai har ma ana ta a ah, wancan alata a sauka lafiya inda cikin ɗan gaba da fatiha ne sai ɓuya ana rugu-rugu sai ɓuya dalili saboda ba na arziki ba ne a shi kaga muhimmancin auren kiyar mutumin da aka ganshi da mace a titi ya rike hannunta da hijabi da niƙabi an ɗaura musu aure ne ne kyau ko da dai bai kamata ma ya rike ta a titi ba ya titi kai amma idan aka ganshi da wata titi lagos wata kafira wata cinyere mai cinye imani mai tafiya a ƙorinta a fili sai ga mutunci ya zube saboda haka mutuncin ya mace mai mutuncin ya mace mai da aka gyara ɗakin mijinki kullum ki tsabtace ɗakin miji in kina da hali ma turaren wuta na safe daban na rana daban na yamma daban in kina da hali rumfreshina daga wannan tsewar turaren wuta ɗan barno ki so inda kika iya cikin abin da kika ɗauka na adashi ki taimaka wa mai gida mana wata ran ba shi da shi saboda kulawa da gida ba aikin miji ba ne kare ke zana ki kaki gudunmuwar kuma kin san yatsa ɗaya ba ta cin shinkafa sai an haɗu duka misali sannan kuma ki kula da tsarin gidanki mana kar ku kalli talabijin mai cike da fasadi lalalalalala abadan sai alkhairi karki bata lokaci ɗai kina ta chatting chatting da chatable kina bata lokaci awa kusan guda kina ta chatting me yake chatowa an banda sharri karki bata lokaci kan mujallu marasa amfani kullum a gidan aure ki samu aiki tsari na karantar da su qur'ani kullum ku dinga karanta baqara misali ga muku tarihin sahabbai lokaci ya fara tafiya sahabi na uku mace zan ga muku akai ita ce ummu sulaimin ummu sulaim wani ikon Allah kuma ita ce uwar Anas dan Malik shi wannan sahabin sunanta ummu sulaimin bintu milhan sunanta rumaisa wasu na kiranta gumaisa ko gumaisa bisfa mutumar madina ce ba khazraja ce tana cikin kabilar banu khazraj lokacin da manzon Allah ya isa Madina sallallahu alaihi wa sallam sai ta tsauki ɗanta, ɗanta Anas ɗan mali, shi wannan Anas din tace ya rasulullah unai sun, haka ce unai, ga ɗan ƙaramin Anas unai. malaman balaga suna abinda muke kira tasghiri akwai tasghiri littahbib akwai tasghiri littahqir ga ɗana onai ya munzu Allah ya maka hidima a lokacin anas yana da shekara goma yau munzu Allah hidima shekara goma annabi ya rafu kenan anas na da shekara nawa ashirin annabi ya masa addu'a ya ce Allahumma barik fi malihi wa waladihi Allah kai masa albarka cikin dukiyarsa da ‘ya'yansa anas ya ce a yanzu haka ina da tsakanin ƴaƴa da jikoki ɗari ɗari ƙyanƙyasassu albarkacin addu'arwa Muhammadu rasulullah gonarsa a madina a shekara yana girbi sau biyu gonarsa sau biyu ko ya so ya kafa zai samu ba don shi ya samu addu'a ta musamman kuma ya rayu bayan manzon Allah shekara 84 kullin lissafi ya rasu yana shekara nawa kenan ɗari da nawa Anas dan an ce da shi da Abu Hurairah su ne sahabbai na ƙarshe da suka mutu sahabbai sun kare to wannan matar da za ku ji labarinta bayan Anas ibn Nadir bayan abu dujjana mai wakar inimru'un a hadani khalili wa nahnu bi tafiladan nakili Allah aku madara fil kabuli kaza kaza karshe uwarsa sunantawa sunantawa sunantawa rumaisa bintu bintuwa bilhan to sai ɗanta anas wato ainihin ya taso a gidan nasu annabi na son sosai yana masa kirari ya kai abu hamza kuma shi gina abu hamza hamzan nan ba wasu nan mutum ba ne a wani an ce wani abinci ne yana son shi kwarai yana masa raha yana ya kai mai kunnuwa biyu ya abal uhunai yana so. shi ita wannan mata ku ji alkawarin da ta kiyaye ta ɗauki ɗanta ta kai mawa sai mijinta waye mijin nata na? ku faɗa mana waye mijinta a eh, ya kamata ku sani ko ban gaya muku tun da an ce anas ibn malik malik malik ibn wa ibn wa ibn nadir to shi wannan malik shi kafiri ne bai musulunta ba saɓanin anas ibn wa shi malik baban anas sai ki musulunta ya dinga ma faɗa don me za ki ɗauki ɗana ana ki kai muhammad kin kai shi ya halaka ta ce kai halaka rasulullah to sai sai sai sai sai fishi na ma baro ki anas ki je ki ta inda za ki da shi to haka za a yi haka za a yi sai ya bar madina cikin fishi ya kama hanya ya nufi siriya yana tafiya a dokan jeji sai abokanan gaba suka bi shi jeji suka kashe shi malam wannan abin ya tada hankalinta yadda ba ka tsammani ta ce wai yau Allah wannan mutum ya tafka mun zan Allah ya tafka madina baka musulunta ba sai kuka ya ya mutu ya mutu kafin wace ce wannan matar shi kenan ta ci gaba da rike ɗanta shi kan tasa ta ƙare sai abu talha ya zo ya ce mata amma ne ku ina so na aure ki ta ce to ai kai kafiri ne abu talha ta ce kai ai ba mutum ba ne da mace za ta ki lakin naka kafirun wa ana musulmatun kai kafiri ne ni kuma wace ce? saboda ka ba zan aure ka ba watakil tana aiki da wata aya a cikin ƙur'ani ne aya mai lamba mai tan da ashirin da ɗaya zuwa da biyu inda Allah ce mai wala tunkihul na? hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairu min mushrikin walau ajabakum sai suka yi in za ka musulunta zan aure ka kuma musuluntarka ita ce sadaki na bana bukata ko kuma shirka shi kuma haka akai sai ma Allah alƙawari ya ce ya musulunta ba ta bukatar komai sadaki kuma wallahi haka akai in tambaye ku ya ku iyaye mata haka zai yi a yau tsakaninku da Allah zai yi ku faɗa zai yi yau yanzu misali ina zuwa ƙaddara wani ya zo tsaya ku je wani ya musulunta ya zo daga misali ƙasar iyamurai ko ƙasar okirka ko cekiri ya zo kaduna aka ce da shi a kaduna akwai mataye mu'minatun qanitatun taqiyatun ƙari'atun, kaza kaza to kuma wallahi gaskiya ne da muna alfakari da matan kaduna kuna sa hijabi masha Allah kuna sa ni kai muna alfakari da kuma mun yi imani wasu ku ba sa zagin hijabi bari shigo da wannan magana akwai masu zagin hijabi Allah kiya sheku ku bari ƙara sa muku wancan magana wani ya zo kaduna ya ce to ya musulunta a zo musuluncin alkitabu wasu sunna cikin da Allah wani ciku ya musulunta sunan shi abdul karim amma yana so ya musulunta wata ta yadda wadda ko budurwa ko bazawara amma sadakinta ya ce la ilaha illallah za a samu tsakaninku da Allah? tsakaninku da Allah? ina zuwa kudu in je in kawo ɗaya? kar ku bani kunya da Allah ina zuwa ummu sulaimin ummu sulaimin ku lokaci na tafiya wallahi ummu sulaimin haka aka yi auren ku tsaya ku ji haka aka yi auren kuma Allah ya ba su haihuwa ɗan da aka haifa aka sa masa suna abu umair abu umair abu umair yaron annabi na tsananin son shi yaron yana da wata tsuntsuwa yana wasa da ita ana kiranta nughair har annabi kan ce ya aba umair maza fa'ala nughair ya aba umair maza fa'ala nughair yana masa wasa ya kai abu umair ina labarin nughair ghair ghair mair mair annabi yana son yara amma ke yaro ya zo ki gwabje shi ta shiga jegun babanka shi ma can uban ta shiga jegun uwarsa da wannan zai ji fitina can zafi nan bangare can ko waɗanda ɗin yaye ne ku da Allah ku gaya mai lokaci ya yi khalas in ƙarisa muku wannan mata kun ta cika alkawari game da aure ta san muhimmancin gidan aure ko wannan yaro abu umair sai ya mutu kuma uban yana son sa ya suna uban abu abu abu nawa ne sadakinta nawa ne sadakinta ala mala abdurrahman sun yi alkawari kuma wallahu alama na ƙolo wakil kuma shahid birnin da na taho da okeciku amma da ya musulunta karku ce wallahi dama malam baka fince mu bane alƙawari ya kamata ku cika wa a bil ahdi innal ahda kana Allah muku albarka ya tabbatar da mu akan daidai kammala muku labari kuma wallahi I am serious kuka dauka wasa ne idan aka ce ga wanda ya musulunta kaddara ko da abin nan a samu wani yaro zai aure a nan ka zai cewa ba da kuɗi amma zai koya miki bakara sai ba musulunta yi ba za ku yadda matan wallahi za a samu in har za ku yadda wanda ma ya musulunta ba ko kabo to wanda yake dan musulmi min babil aula sai ita wannan matar ta ce kun ga idan mijina abu talha ya dawo kada ku gaya mai ɗansa ya mutu ya sunan ɗan yana da tsuntsuwa sunanta mai har annabi kan ce ya aba umair ma za fa'ala nukhair sai ta kwantar da gawon yaron a ƙasa ta lullube shi dama in ya dawo ya kan ce ma za fa'ala abu umair ya labarin abu umair yana kawowa kuwa sai ce mata ya umar sulaimin ma za fa'ala abu umair ta ce ai wa askanu makan kamar da ke cikin bukari huwa askanu huwa askanu me take yanda ka ganshi na akwance ya fi kowane lokaci na tsawa ai ita tana nufin ya me saboda bayan mutuwa ai na tsawa ta kare kuma ita abin da take nufi kenan shi kuma sai ya fahimci ya samu lafiya ta ce ah, a Allah masha Allah masha Allah saboda ka sai fita harkar bai damu da tun da an ce askanu maka malam sai ta yi wanka ta caɓa ado ya ci abinci suka kaɗaita tare a shimfiɗa yana cikin janaba sai ta ce ya aba talha ce na'am me za ka ce in mutane suka ba ka ajiya kuma suka ce ka maido musu ajiyarsu ko ya halatta ka ƙi ta ce la la la ya jo aha kun ga ta samu shigar ta ce to ina tabbatar maka wanda ya baka ajiyar rayuwar abu umair ya karɓa wannan ajiyar ta ce mai kike nufi ta ce ai da su gan shi na akwai ya mutu kika ki gaya min sai a wannan hali ta nuna cewa to ai yanzu lokacin da ka dawo a cikin hali na kakura kila ka je neman abinci ka gaji kana cikin gajiya inda me ka da labarin mutuwar ɗanka na tara maka bakin ciki goma da goma kalli hankali irin na ya mace ke ma ke zamanto haka a gida aurenki mijin ke dawo kila dan albashi ne wata uku ba biya ba kila an kore shi aiki kasuwa ba ta yi kyau ba direba ne ba hasinja ga shi nan yana dawowa hankalinsa a murtike cikin tashin hankali yana sallama kuma su dama ina jira karo dama ba albasa dama ba kaza wannan wani irin jafa'i ne wannan to da wani zai ji Ko bai kamata ku yi haka ba sai ku ki koyi dabara irin na ummu sulaim sahabin da ya rage min na uku na su ba zan kawo ba don lokaci ya riga yayi mun sami wa anas ibnun da kuma abu abu mai suna simaku ibnu harasha sannan mai baitocin da ya rera lokacin yakin uhud yana cewa mai ku faɗi in nimro'un ahadani khalili wa nahnu bisafi ladan nakhili Allah aquma dara fil kabuli أضرب بسيف الله والرسول daga ƙarshe daga cikin abin da ke ƙara gyara zaman aure tattauna matsala tsakanin ku da miji mai gida a kowace magana kai kuma ka yadda to wance menene ka yadda matarka abokiyar rayuwa ce ita ce wa sahibu zuljam abokiyarka bai wa a iya to a samu wannan na biyu a samu kana'a idan ba a da kudin cefanai da ya kai dubu biyar to ai mata kuna da abin da ake kira riritawa ririta mana sai zauna lafiya na uku kada ka rena ra'ayinta yadda kake da hankali ita ma tana da hankali kila ma ta fi ka ba don tana mace ba ne na hudu ku tsara harshenku kar ka gaya mata bakar magana akwai malaman da suka ce duk wanda ya ce da matarsa yar iska ya sake ta yana saboda ai tafi karfin iska ai wallahi tafi karfin iska domin rufin asirin ka ce ita ka ce mata iska ok kaga ku. mutumin kirki ba zai haka ba ke kuma karki tsiwa ai kai kaddara ne ma auren ka ne ba kaddara ba to ke ma kanki kaddara ce ke ki to kin san abin da kike yi na hudu ki tsara idanun mijinki ki tsara kunnensa. ki tsara cikinsa ki tsara farashinsa kamar ya tsara idanu kare ya ga abin da baya so game da ke kai ma ka tsare mata wannan idan kai ma ki tsare masa kunninsa kare ji abin da bai kamata ba kai ma haka ki tsare mai cikinsa karki bari ya ji yunwa to ka kawo abincin da wuri ba ka kawo ba dole ka ji yunwa Nan ki tsare masa tsiraici ki bari ainihin bukatar kwanciya ta kasance ki juya masa baya ita ma haka kamar ta ba sai a zauna waɗanda suka aurar da 'ya'ya su kiyaye rusa gidan aure saboda wai kuna da kuɗi kuɗi irin kuɗin cizo ku turo mai yar ku tiket za mu tafi dubai shi mijin yana zaune galli ga horo kamar da tsorogo ba a ma san da shi ba an ɗauki ya an je airport an yi tafiya iyayen da ke wannan suna cin mutuncin aure ba daidai ba mataye da ke yawo gidajen aure suna raba aure ke tun da kika zo gidan nan tsohon da kin zamuke a tamfa waɗannan tsohon matan ba mutanen kirki ba ne sannan karki ji gulma na ba ki labarin waccan matar wadda aka kira ta a waya yan uwa muna da sauran topic dole mu dan dakata haka ah, amma in ba maudu'i ne mai faɗin gaske da na so a ce lokacin ya fi haka faɗi amma abin da ya samu Allah ya ya masa albarka ina roƙo Allah cikin ramarsa ya ƙara muku albarka ya ƙara muku tawfiqi ya sanya albarka ga zuriyanku da gidajenku Allah ya kiyaye ƴaƴanku daga faɗa cikin halaka ƴan matanmu Allah ya ba su mazaje na kirki haka ma zaurawanmu ɗalibai cikin ku Allah ya ba ku nasara cikin karatu ya da take cin karo mu Allah ya sa a yi lafiya a wani lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh